ni kawai ba mutum ya zo mai da ko sisi ya ce zai aure nan da muke rigima da shi da wani ya zo ya aka akara makalla wallahi na samu wata tana so na ina son ta amma ba ni da hali nace to ai ba so yanzu tsakaninka da Allah ba ka da hali wa za ka yi aure auren nan faci ne da sha da sutura da magani da abinci da gurin kwana ka ce ba ka da hali kuma yanzu muna baka yan nan yanzu kai mata ciki ta zuwa za ka kace kuma ba rago akwai wanda fa mata sai da ta shiga layi an kusa zuwa kanta ya gudu sai a nan jama'a suka yi karo-karo jama'a wannan gashi za a likita zai duba ta mijinta ya guji, a tattara da allah a yi taimako kaga wannan kai kan ma ka ba wanda bai da sana'a ka wallahi allah in ba haka ba kai za ka yi suna <laughs> kuma kai za ka biya masa haya wallahi amma yana da sana'a yana aiki ya san samu matsala ka tallafa masa tashinsa kai amma baya komai bayi da sana'a komai ya zo ce yana son yarka ka bincika baya komai zaman tebur kawai yake da zaman inuwa biyu in ka ba shi yarka to ka shiga matsala